a kowace rana bakin abubuwa da suke faruwa a wannan duniyar na ta'addanci hatsarce-hatsarce rigingimu rashin zaman lafiya tashin hankali hatsaniya suna ƙara gaskata shari'ar musulunci suna ƙara tabbatar da cewa addinin musulunci addini ne da zo da domin kiyaye jini kiyaye hankali kiyaye rai kiyaye mutunci kiyaye dukiya addinin musulunci bai zo domin ɓanna ko ta'addanci ba saɓanin abin da makiya addinin suke faɗi addinin musulunci ya zo ne domin kiyaye haƙƙin ɗan adam babu wani mai rajin kare haƙƙin ɗan adam wanda ya kai addinin musulunci ba wa ɗan adam haƙƙinsa giya ita ce tushen kowane laifi kamar da aka siffanta ta cewa giya ita ce tushen kowace irin ɓanna masana larabci na cewa an kira giya da hamru a larabci in an ce alhamru a larabci daga wato suna cewa alhamru ma khamar al'akal giya shi ne duk abin da ya rufe hankali idan sa ta rahu, wato rufe abu ke an kira giya khamrun saboda tana rufe hankalin mutum ta sa abin da ba daidai ba sai daga basani ya dawo cikin hayyacinsa wani abu mara daɗi da ya faru a jihar Legas a ranar Kirsimeti wanda ya ji hankalin duniya sosai kuma ya haifar da kace na ce hatta bayi ga gwamnan jihar Legas ɗan takarar shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar da ainihin IG duka sun aika da saƙon Allah wadai game da faruwa abin wani jami'in ɗan sanda wanda aka zargi cewa ya sha giya ne in ya tabbata cewa ba ƙoƙari ake a kawar da abin zuwa ga wani abu ba ya harbe wata lauya mai tsohon ciki lokacin da take dawo daga coci tare da mai gidanta da yan uwanta da yan uwan mijinta a cikin mota wannan baiwar Allah da kashe sunanta balalle? kuma kaban da muka ambata lauya ce hakan ce ta sa hukumar lauyoyi dandanan ta garzai shigar da kara tana mai neman abiwa wannan baiwar Allah hakinta jaridunmu na cikin gida sun rawaito labarin irin su The Cable, irin su Daily Trust, irin su The Times, duka sun rawaito wannan labari suna ba da ah, bayanin yadda abin ya faru filla-filla. Baɗin takaice muku ma'anar abin da ya faru a cikin wannan shiri yanzu nan insha Allahu ta'ala ah, da farko kamar yadda aka zanta TBC News suka zanta da ainihin yar uwar wannan mata ta ba da labarin cewa abin ya faru ne a daidai lokacin da suke dawo daga coci kuma suna cikin tafiya shi jami'in dan sanda din ya nemi da su tsaya ya nemi su tsaya yana ta cewa su tsaya su tsaya sun yi kokarin tsayawa din amma kafin su ankara kawai sai jin harbi suka yi ta ce bata san daga ina harbin yake ba kawai ita dai ta ji kara amma bata san daga ina harbin yake ba sai je ta yarwata tana cewa bindiga a kirjina bindiga a kirjina The guy was not in our front. My sister was sitting and the husband was driving. I was sitting at the back of my my elder sister, Barrister Bolanle, and my children, four children were there, and with our own daughter. So immediately she just said, ah, gbenga the gun. have entered my chest. Benga, the gun have entered my chest. Immediately she just dropped. Haka zalika an tattauna da mijin wannan lauya inda shi ma ya bada labarin abin da ya faru cikin ban tausayi. A cewar sa wannan jami'in 'yan sandan sanda ya nemi da su tsaya. Ya nemi da su tsaya ba su ankara ba kamar da yadda kanwata ta faɗa sai suka ji harbi. Yace sai ga jini yana ta kwarara daga jikin matarsa ya kokari ya je ya tsaye da jinin. yar uwarsa ta je ta tunkari shi wannan dan sanda inda ita ma ya kama dukanta da bindigar da ke hannunsa to fa nan dai abubuwa suka faru aka zo da ita wannan mata sa aka tafi da ita asibiti sai dai asibitin da suka je sun yadda su karbe ta inda suka garaza suka tafi wani asibitin to a can ne Allah subhanahu wataala ya mata rasuwa ba shakka wannan abu abu ne ba mai daɗi ba a ko ina ya faru abu ne da akwai tausayi a matsayin ka na dan adam to hankalin al'umma ya tashi sosai hukumomi suna ta magana a halin da ake ciki yanzu jami'an 'yan sandan jihar Legas sun kama wannan mutum tare da wannan mutumin wanda mataimakin wato sufetin 'yan sanda ne a kan kisan wannan lauya mai suna Omo Balale Rahim sai dai daga bisani kakakin rundunar 'yan sandan jihar Benjamin hundayen ya tabbatar da cewa ainihin wato an saki mutum biyu daga cikin waɗannan mutane saboda ta tabbata ba su da wani laifi kawai dai an yi abin a gaban su ne an tambaye su ne an kama su ne domin su ba da hujja akan abin da suka gani a halin da ake cikin yanzu wannan mataimakin sufetin yan sanda ko sufurtanda shi ne yake a hannu domin shi ne harbin da haka shi ne wanda yake jiran hukunci al'ummomi suna ta kira da a yi adalci har da wata hukuma ta mata ta jihar Legas ta yi kira da ayi adalci ga wannan mata mai suna Umar Bebelele a gaggauta yin hukunci akan wannan mutum ɗan sanda da mata ta'addanci haka kuma ma an gabatar da karar wannan abu a majalisar wakilai inda aka tattauna game da batun 'yan majalisu sun cimma matsaya akan suna nema da wato a hana 'yan sanda shan barasa wannan shine muhimmin abin da yasa za mu magana akan wannan batu na abin da aka yi na kisan gilla abu ne mai muhimmanci a tattauna to amma abin da ya janyo aka yi kisan shi ya kamata a tattauna a kai domin a kawo ƙarshen matsalolin ya zama ji cewa majalisa an bujiro da ƙudurin hana 'yan sanda shan giya kwata-kwata jaridar daily trust ta wallafa cewa majalisar wakilai ta nemi da a hana 'yan sanda shan giya da sauran kayayyakin maye domin a kiyaye tunaninsu daga gurɓacewa wannan ƙuduri da aka gudanar a majalisa ya samu shiga yan majalisu sun amince da wannan doka to yan uwa Allah ya muku rahama dama wannan abun shi ne abin da ya kamata tun farko a yi kuma daga nan za mu ƙara jinjina ga gwamnatin jihar Kano da hukumar Hizba bisa ƙoƙarin da take na kama giya ta faffasa su mota mota wannan alhamdulillah ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah ya wa al'ummar jihar Kano to kaga da haka ne ana iya shan giya a yi kisan kai a sha giya a yi ta'addanci a yi fyaɗe a yi duk abubuwa na rashin kyauta ya kamata gwamnatin tarayya da kanta ta ɗauki mataki akan giya duk da yake na san ba abu ne mai sauki ba tunda abin takaici abokan zaman mu a Najeriya waɗanda kiristoci ne sun shigo da giya ɗin suna nema su halatta ta a cikin addinin su duk da yake addinin bai halatta ba na imani da aka ce za a yaƙi giya a Najeriya kiristocin Najeriya ba za su taɓa da haɗin kai ba saboda mafi yawa daga cikin su mashaya giya ne Allah ya kyauta to kaga kenan mun haɗu akan gaba ɗaya addini abinda addini ya zo da shi hankali ya tabbatar eh, gashi yan majalisu duka sun haɗu akan illa giya yanzu shi wannan jami'in ɗan sanda an zarge shi da shan giya duk da yake ba a kan shi kaɗai ba domin an samu irin wannan kisan da yawa kuma in ka duba abin zaga yafi ya fi kama da aikin yan kwaya yan maye da sauransu a shekaru kamar uku da suka gabata ina zaton za a yi shekara uku gaba ya kam uku ko hudu ma eh za a yi shekara uku dai nake ji wani abu ya faru a jihar Kano wanda a gabana aka inda wani jami'in dan sanda ya harbe wani matashi wanda ya dawo daga karatu da kasar India shi ma yana tuki makamancin wannan yanda wannan labarin ya faru shi ma haka ne ina zaton ya nemi ya tsaya ne ina dan nesa da wajen a kawai sai jin harbi aka yi muka yi ainihin wato an an yi harbi da bindiga mutane sun yi kokarin guduwa amma daga baya a ga an kare cewa ga gurin da abin ya faru kuma wani mutum ɗaya ne ɗan sanda ya harba dandanan aka je aka kewaye gurin na je a daidai lokacin na da suke gawar shi wannan mutum da aka harba wannan matashi ya kefa kansa a kan sitiyarin motar jini yana zuba kamar ya harbe shi ne a gefen wuya na'am a gefen wuya ya harbe shi ga alamar inda harsashi yahuda nan to abin bai yi kyau ba abin bai yi daɗi ba haka aka yi ta camayawa lokacin mutane sun yi ƙoƙarin a kashe wannan mutum wasu na kira da haɗura taya ma a ƙone shi shi ɗan sandan Allah dai da kwanansa a gaba aka kwace shi amma mutane sun fusata sosai to shi ma wannan kaga in ka duba abin ya fi kama da aikin yan kwaya ya fi kama da aikin yan kwaya irin waɗannan labaran sananan bircik inda zaka bibiya ya faru an samu wani eh, jami'i da wanda ma ba jami'in ba ya sha kwaya ya yi aika aika a kwanaki an samu wani abu da ya faru a ina da can a karamar hukumar riman gada ne ko a ina a shi ma dai a jihar kano abin ya faru cewa wani ya sha kwaya ya ɗauki kakarsa ya jefa ta a rijiya to subhanallah ya kamata hukuma ta ƙara tsanani kan giya da sauran ƙwaya bai kamata a ce hukumar ndlea ta takaita akan kwaya kaɗai ba ga giya nan ita ma ya kamata a ce an ɗauki mataki akan safararta domin ɓannar da kwaya take ita ma giya tana yi to anan za mu gane hikimar musulunci da allah ya hana giya allah ya hana mu shan giya saboda giya za ta sa mutum yi abin da ba shi kenan ba ba tare da ya sani ba mun taba shiri na musamman inda muka ba da labarin da jima wani mutum matashi ya je ya sha giya ya je kona mahaifiyarsa da ranta ya dinka zuwa aikin haji duk shekara sai an yi mafarki an ce an yafewa an ga an yafewa dukkan alhazai amma ban da shi wannan mutum to kaga giya ba alkhairi ba ce ba giya sharri ce giya ita ce tushen sharri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul jannata mudminun bil khamr duk mutumin da ya dawo a shan giya ba zai shiga aljanna ba daga nan za gane sirrin saboda duk mutumin da yake shan giya ba shi da lokacin sallah ta za a yi sallah ba a cikin hayyacinsa yake ba yake kenan duk mutumin da yake shan giya duk abin da zuciyarsa ta riya masa na ɓanna zai aikata ne ko uwa da ta haife shi idan ta gaya masa ƙarya sai ya zakke mata to kaga kenan giya gaba ɗaya ta ci karo da hankali duk kayayyakin maye sun ci karo da hankali sun ci karo da ɗabi'a to saboda haka yana da matuƙar muhimmanci mutane su ji tsoron Allah subhanahu wataala musamman mahukunta a yi ƙoƙari a yi faɗa da giya daina ɗaure mata gindi ana shigo da ita mota mota to don haka ya kamata hukuma ta ji tsoron Allah subhanahu wataala a yaƙi da wannan ɓanna amma game da shi wannan ɗan sanda wanda ya kashe wannan mata a halin da ake cikin zuwa jami'an 'yan sanda sun bayyana cewa yana tsara a hannunsu su sun ce basu gurfanar da shi a kotu ba ne saboda har yanzu ba a kore shi daga aikin ɗan sanda ba a hukumance kamar da muka sani duk sanda ka samu jami'i na 'yan sanda ko na soja ya yi ta'addanci ko ya wani laifi irin wannan ba a fara gurfanar da shi a kotu har sai an toyi masa wannan kaki an kore shi sannan za a iya gabatar da shi a kotu kamar a dokar su ba za a gabatar da jami'in dan sanda da irin wannan laifin ba yana jami'i saboda a tsarkake hukuma dan daga laifin dan a tabbatar wa da duniya cewa wannan laifin da ya bashi da alaka da aikin kuma aikin ba zai taba lamunta ya sassauci ya rangwame ko ya uzuri da cewa wannan mutumin ajizanci ne ya yi ba a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya kare mu daga fitintunin zamani ya samu gama da duniya lafiya wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh